malam Allah ya ji kan iyayenka Allah ya ji kan iyayenmu baki daya mu ma Allah ya ji kanmu idan mutuwar mu ta zo ya ce malam idan ina karatun alkur'ani sai makota su kunna rediyo suna jin karatun hadisi kuma ana faɗar sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to malam duk faɗar da duk faɗar sai na yi salati ko dakatawa zan yi da karatun in saurara duk faɗar ka yi salati an gane ko kuma in ka dakata da karatun ka don yin salatin lada ma za ka ƙara samu in ya so kai sai ka jinkirta karatun naka zuwa wani lokaci na daban ba wannan ba kaga ka ci riba biyu riban nan ka tsaya ka yi ta yi wa annabi salati kuma ka je ka yi karatun ƙur'ani tambayarsa ta gaba ya ce malam na kasance ɗalibin ilimi ne ni amma bayan na koma gida wani lokaci sai na rika mantawa malam a taimaka min da addu'a ba wata addu'a da na sani ƙwaya ɗaya a matsayin maganin mantuwa tabbatacciya daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in banda abin da nake iya tunawa na wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi baki daga cikin bakin akwai zaidu dan sabit al-ansari da kuma wani a ruwayar ba a faɗi kowaye ba to sannan kuma ga abu huraira da suka zo bayan sun gaida annabi za su tafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba ya nemi dan abin da zai ba su na tukuici ko kuma na kyautayi sai ya zama bai da komai sai ya ce to a madadin haka ku yi addu'a yanzu Allah zai karɓa muku zaidu dan sabit da shi wancan bawan Allah suka yi ta addu'a suka yi ta addu'a suka yi ta addu'a bayan sun gama addu'a sai annabi ya ce to kai kuma abu huraira yi taka addu'a da ya daga hannu sai ya bakan damiyar addu'a sai ya ce allahumma inni as'aluka ma sa'alaka sahibaya wa ilman layunsa Allah ni duk abin da waɗancan abokan nawa suka roƙa ni ma ina so ƙari akan nasu wanda basu su roƙa ba ilimin da babu mantuwa a cikin sa take sai zaidu dan sabit ya ce ya ma'aikin Allah mu ma a dawo baya za mu gyara addu'a sai annabi ya ce a'a an riga an gama abu huraira yanzu ya fi ku ya roƙi duk abin da kuka roƙa kuma ɗoriya akan haka da ilimin da babu mantuwa a cikinsa to kaga addu'ar ilmin layunsa tana nuna Allah ka bani ilimin da babu mantuwa a cikinsa wata rana abu huraira yake cewa na kasance farkon lokacin da nake lizimtar annabi sallallahu alaihi wasallam ina haddace hadisansa idan na ji hadisi na haddace in na tafi gida kuma sai in manta sai na zo na gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mun ciro mayafinka kamar yanzu a ce ciro rigarka domin su a wancan lokacin mayafin kamar shine rigar ya ce na cire mayafi na sai na shimfiɗa sai annabi ya min wata addu'a bai faɗi lafazin addu'a ba sai ya ce ɗauki ka yafa ya ce da na ɗauki wannan mayafin na yafa a jikina tun daga nan ban sake manta wani abu da na ji daga bakin annabi ba to da haka la'alla dai waccan addu'a ta farko cikin hadisin farko Allahumma inni as'aluka ilman layinsa. Allahumma inni as'aluka ilman layunsa wannan za ta taimaka sannan ƙololuwa abin da ke maganin mantuwa shine bita in ka san kana da mantuwa to ka rubuta abu a rubuce sannan kuma ka yi ƙoƙarin yin bita domin wani lokaci ko da ka haddace za ka iya mantawa amma abin da ka rubuta shi kuma yana nan amfanin rubutun kenan shi yasa suka ce ma kutiba karra wa ma hufiza farra abin da aka rubuta yana nan rubutu baya ci amma abin da ka haddace watan wata rana za ka iya mantawa wani za ka ga game da wani hatsari ko wani abin tsoro ya firgita shi kenan sai kwakwalwarsa ta samu matsala wani kuma ya wani zazzabi mai zafi shi kenan duk abin da ya sani ma ya manta wani har tafiya sai an zo an koya masa to ana samun wannan matsalar wani kuma tsawon rai ya tsufa da tsufa sai ya sa kwakwalwarsa ta rikice ana samun wannan da yawa amma dai ala ayi hal ka addu'ar Allah ya baka ilimi mai amfani kuma ilimin da babu mantuwa a cikinsa Allah ya ba baki ɗaya da sannan yake cewa malam wani mai tambayar ne ce malam dan Allah idan mutum ya mutu ranar juma'a sai dare ya yi aka yi jana'izarsa ranar asabar shin wai za a yi masa tambayar kabari shi ma asalin tambayar kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a yin ta ga muminin da ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a in aka ce daren juma'a shine ana gobe juma'a bayan rana ta faɗi ranar asabar to wannan shine daren juma'a alhamis kai kaga jiya kenan ko daren jiya to shine daren juma'a domin dare shi yake fara zuwa sannan wunin sai biyo baya to sannan wunin juma'a kuma kamar yau tun daga hudowar rana har zuwa ta duk a wunin juma'a ke amma da zarar rana ta faɗi to wunin juma'a ya wuce yanzu an shiga daren mai asabar da haka in dai mutum mumini ne ya mutu daren juma'a ko ranar juma'a to hadisai sun nuna cewa ba za a yi masa tambayar kabari ba alfarmar wannan rana ta juma'a tare kuma da imaninsa da haka ko da a ce ba abin ne shi wannan rana ba saboda wani uzuri ya dai samu albarkar wannan mutuwar a ranar juma'a ko a daren juma'a wani uzuri yakan sa a jinkirta ba abin ne gawa da wuri ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu tun ranar litinin amma sai ranar talata aka binne shi wani uzuri ya sa a yi haka saboda sahabbai sun yi ijimai akan cewa bai kamata a binne shugaba babu halifa ba da zarar shugaba ya rasu to ba a gama binne shi ko shirya a yi masa binne shi sai an naɗa wani shugaban domin yanzu in kun je kun binne shugabanku kuma kun dawo ba ku da shugaba ko a wajen binne wani rikici ya taso to wa zai ba da umarni wa zai raba gaddama al'amarin shugabanci yana da mahimmanci a musulunci shi yasa in shugaba ya mutu ba a binne shi sai an yi wani shugaban to shi wannan shugaban shi kuma sai ya ci gaba da jagorantar mutane shi zai ci gaba da nuna musu kaza za a yi da ya ce malam dan Allah akwai nafila da ake yi kafin sallah a raka a hudu da kuma bayan ta raka a biyu to sai ya kasance na zo masallaci a makare bayan an tayar da sallah shin idan an idar da sallar zan iya haɗawa gaba ɗaya a shida na yi bayan sallar eka eh, iya ba laifi ya tambaya ce assalamu alaikum malam ina da tambaya ƙarin bayani akan wani bayani da kai akan maganin tauri da dangoginsa wanda ka ce idan babu shirka babu laifi amma bayan shirkar akwai wasu abubuwa masu kama da ita shirka waɗanda ga sunan zan yi bayaninsu kaɗan daga wanda na sani da waɗanda ina sa ran jama'a za su sake yi maka bayaninsu insha Allah ya ce ga sunansu kamar haka za ka ji an ce ribar magani dole sai rana kaza kamar asabar wanka a marabar hanya idan kana cin abinci in an kira ka karka ansa kada a yi daka a gidanka da daddare idan kana tafiya karka waiga sai sai a bige ka tauri bai amfani ba ke yanka dabba wata rana a ci naman yankan daidai a daidai akan dutse ko kuma idan za ka je wani waje ka gamu da mace sai ka canja hanya da dai sauransu to abin da muka ce a dunkule shine in dai babu shirka a ciki hadda makamantan shirka duk sun shiga ciki in dai babu wani abu na tsatsuba abin aljanu za su ba da umarni ko da ba a kira sunansu ba su ce ai kaza ai kaza ai kaza to wannan ko shakka babu ba za a biye musu ba an gane ko amma ni abinda da na yi imani da shi na san akwai waɗansu magungunan na taurin wanda ko shakka babu za su iya kubuta daga me shirkar to da haka akan waɗannan malamai suke yin bayani duk maganin tauri da aka tabbatar ya kubuta daga shirka ko dangoginta ba wani wanda yake da hujjar da zai haramta maka shi misali an ce jika saiwa kaza da saiwa kaza wannan ba wani abu ko kar a ɗebo maganin a kwano sai dai a ƙoƙo ƙwarya wannan ma ba laifi ba ne tajruba ce yau da gobe ne maganin ƙarfe kake nema kuma ka ɗebo a ƙarfe to ai ƙarfe sai ya ci ka wannan babu laifi tajruba ce kar a ɗebo maganin da rana saboda ba a so hasken rana ya haska shi wannan ma ba laifi tajruba ce magani ɗan gwaji ne da yawa akwai magungunan da ba na tauri ba masu ma su haka ne yanzu misali zogale ai masu ciwon suga suna yawan mu'amala da zogale akan yi musu yajin zogale to idan za a yi yajin zogale ai iyayenmu a gida mata ba sa shanya shi a me a rana sai a ce kar a shanya shi a rana a bar shi a ɗaki a inuwa ya bushe haka to shi ma wannan tsatsuba ce shirka ce wannan kuma tajruba ce shi magani dan gwaji ne an gwada cewa in an gasa shi da rana rana tana kwashe sinadaran maganin daga jikinsa wanda rana kuma daman tana da tasirin ta na daban to da in dai ba wani abu wanda yake nuna shirka din ba kai tsaye fatawar dai tana nan akan cewa babu laifi yin maganin taurin da babu shirka a cikinsa a ƙarshe dai na faɗa duk da dai abin da bahaushe yake cewa kuma taya Allah kiwo wai ko ma'ana riko da sababi a takaice riko da sababi abu ne wanda yake da tushe da asali a shari'ar musulunci amma kuma tare da haka yana canja kaddara ne baya canja kaddara riko da sababi baya canja kaddara in Allah ya kaddara kaza zai faru za yi ta riko da sababinka amma kaddara kuma za ta yi aikinta tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a tana iya canja kaddara amma dai riko da sababi baya canja kaddara idan misali kayi maganin tauri ne dan kakka mutu to ba za ka mutum ba idan Allah ya kaddara cewa kuma da wuka za a kashe ka duk taurin ka zai hana mun ba da misali lokacin da muke karatu ko muka amsa fitawar da saba wakilin tauri wanda an ce lokacin da yake ganiyar taurinsa ko ta mahauta ya wuce wuka ba ta yanka nama amma a ƙarshe sabawa me ya kashe shi wuka ce wake da bulo ne to bulo ne to an ce da bulo ya mutu Allah dai ya kaddara ajalin dai a hannun wasu ne ya ce hal ya yan uwa ba ma cin ba ma jayayya da riko da sababi wanda mahallinsa mai zaman kansa ne a cikin addinin musulunci ba laifi ka ci tauri musamman ma in kai mahauci ne ko ba haka ba idan kai ka fi da cancanta ka ci tauri kana ta fama da wuka to sannan ka iya cin tauri in kai mafarauci ne amma bai kamata ka ci tauri dan ka zo kai ta faɗa da yan uwanka musulmi ba faɗan shi umanci na dabanci da wannan ba daidai ba ne ba amma ka ci tauri don ka kare kanka ka ci tauri don ka yaƙi maƙiyan Allah wannan ba laifi ba ne ba amma tare da haka dai ka sani cin tauri kuma baya hana mutuwa ita mutuwa lokaci ne da ita sananne Allah kaɗai ya sani in ta yi dole sai an tafi wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban mu'ajjala alaikum assalam a wajen in ka gama ka canja hanya ni wannan na goyi da bayansa musamman ba taka bace ko amma a ce wai kar a ɗebo maganin sai rana kaza to wannan shine nake da tambaya a kai me ya ja in ka in ba za a ɗebo maganin ba ranar juma'a me ya ja ba za a ɗebo ba akwai wanda kuma sai da baya za a tafi kamar bas kai ba mota ba wannan a cikinsa akwai wani nau'i gaskiya na tsatsuba wanda wannan kam ko shakka babu akwai alamomin tambayoyi inda akwai masu maganin sai mu rinka musu tambaya ɗaya bayan ɗaya suna ba mu amsa su ba za su rasa sanin sababin da dalilin da yasa suke haka ba me yasa ba kwa ɗebowa sai da daddare me yasa in an ɗebo ake raba in an gama ci ake canja hanya shin dan sunna ce wa kullil mu'minina yaghuddu min absar dan magani ya ƙara fa'ida me yasa ake tafiya da baya da baya me yasa in dabba ce in an yanka sai a ce a kakkasa nama kan dutse me yasa ka zabi sai mu musu tambaya sai su rinka ba mu amsa fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun ni da iya abin da na sani na faɗa maka na cewa malaman musulunci sun yi fatawa da cewa magani na itace ba haramun bane ko da zai hana wuka ta ci jikinka ko wani abu ba haramun bane in dai kawai itacen ne da waɗansu tajaru babu wani shige na aljanu da kuma wasu abubuwa dai na canfa canfa da sauransu wallahu ta'ala a'la wa a'lam karshen takaddun da suke hannu na neman addu'o'i ne na alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatun mu na alkhairi baki daya marasa lafiyar mu ya ba su lafiya masu lafiya ya mata albarka ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik